Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai duba labarin korawan ɗan jarida ne daga aiki da gidan rediyon al'ansar da ke mai Maiduguri jihar Borno. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gunar. Akasin ya auku ne biyo bayan ziyara da kafafen labaru suka kai wa gwamnan jihar Borno, Baba Gana Umar Zulum, inda gwamnan ya nuna ɓacin rai kan gidan rediyon Al'ansar har ma ya barazanar rufe gidan rediyon. Da alamu hukumar gidan rediyon ta ba da haƙuri, har ma fushin ya faɗa kan ɗan jarida ɗaya tal, mai suna Adamu Ali Ungulde, da ke gabatar da wani shiri mai taken Arewa ina mafita. Da ba mamaki hukumar gidan rediyon ke ganin shine abin da bai yi wa gwamna zulun daɗi ba. Don haka ta kori ɗan jaridar daga aiki don ci gaba da samun jituwa tsakanin gidan gwamnati da gidan rediyon da talabijin na al'ansar. Bincike da shirin ciki da gaskiya ya gudanar ya gano ɗan jaridar dai yanzu yana zaune cikin firgici da rashin aikin yi, yayin da gidan rediyon al'ansar ke neman nesanta duk abin da ya faru da gwamnati, inda da farko ma kafan labarin ta musanta labarin sai da shirin nan ya tabbatar da babban manajan gidan rediyon cewa ya ga takardar da aka rabta bawa hannu da ya tabbatar da kora Adamu in gulle. Da farko dai ga abin da Adamu ya shaida wannan fili. To jama'a salamu alaikum sunana Adamu Aliyu gulde daga nan Maiduguri. To abin da ya faru shine wata rana ranar Laraba shugabannin gidajen rediyo na Maiduguri da Peace FM da BRTV rediyo haɗin kan sojoji da kuma al'ansar sun je gaida gwamnan jihar borno farfesa baba, gana umar zulum sakamakon samun dama da ya a karagar mulki karo na biyu an ji taya shi murna game da wannan sa da ya a gidan gwamnati da kenan maiduguri ranar laraba zan iya tuna kamar biyar saura sai na samu kiran waya daga cikin waɗanda suka je gidan gwamnati na gurup ƙungiyoyin kenan mutum ya tambaye ne ce adamu kana ina na ce ni nan ina kasuwar gamboru a nan waye ɗaya daga cikin da suka je gidan gwamnati in nam sai ce kana ina adamu na ce ina kasuwar gamboru ina zo sayan hatsi da alkama don shirye-shiryen gobe azumin Allah ya kai Wasu ranar laraba da yamma alhamis aka tashi da azumi ana maiduguri sai ce to ina kai na ce na tashi zan je gida bayan sallar isha'i in Allah ya kai mu zan je radio ansar ina da program bakwai zuwa takwas za mu yi akan mahimmancin uh, azumi da kuma abubuwan suka wajabta kan me azumi sai mutum ya ce min gaskiya zai wuya baka yi wannan shirin wato program din nace me ya faru yace yanzu haka mun fito a gidan gwamnati abin da ya faru lokacin da shugabannin kawafin yada labarai suka shiga gaida gwamna to mu ba mu san me ya faru ba sai muka ji gwamna yana magana ran shi ya ɓaci ya ce al'ansar rediyo ina shugabanku sai aka nuna shugaban jiran manaja ya shine ya dana daga cikin wani suka wakilci bangaren alamsar din gwamna yana magana ya ce duk abubuwan da muke yi a rediyon ku ana kira mutane suna kushe ayyukan mu zan sa a rufe rediyon ku wani bana wajen duk abin da ya faru mutum ya min labari ya muna narratin abin da ya faru ce gashi gashi a karshe dai gwamna ya yi fushi har yadda microphone ya ce yanzu sa bababe je rufe rediyon ku injiniya adam bukar bababe na shugaban hukumar bogis To a takaice dai faɗa mu haka yace yanzu ga abin da ya faru mun fita gidan gwamnati a multipurpose hall ga abin da gwamna ya faɗa dan mu ba mu samu mun ida gaisuwa mu ba ma mun fita kawai. To daga ƙarshe dai ni daga karfe biyar da kwata na maraicin wannan laraban sai na ga whatsapp ina sako ya shigo daga shi janar wani janar gidan rediyo a lansar muhammad usman a rubuto takardar da aka daga aiki wato termination of appointment sai ce mu gashi gashi abin da ya faru ka yi haƙuri ga abin da ya faru amma Allah da muna ƙoƙari mu ga ka dawo bakin aikin ka sai na ce GM me ya faru na ga takarda ta min shi appointment ya ce eh haka ne me ya faru sai na buɗe na karanta na ce na ga leta me dalili sai ce a'a an faɗa mana a cikin program naka da kake yi wato arewa ina mafita wanda kake gabatarwa karfe bakwai na dare zuwa takwas an faɗa mana cewa a ciki masu kiran waya kana bari suna kushe ayyukan gwamna na gwamnatin borno kenan na ce haka aka faɗa muku ya ce eh na ce to ina shaida ya ce shaida ka yi haƙuri mu ma direct daga sama aka bani na ce direct ya eh, an baka umarni kenan ya ce eh na ce to ai tun da aka buɗe radio al'ansar a watan janairun dubu biyu da ashirin zuwa wannan dubu biyu da ashirin da uku duk bayan awa ɗaya akwai automatic cover na'urar kwamfuta bayan awa ɗaya program suna adana kansu suna saving kansu idan aka faɗa date da rana da lokaci ni na imanin cewa aka je aka bincika za a samu abubuwan da na yi a cikin program ɗin amma ba shi da sai ce ka yi haƙuri ga abin da ya faru sai yance to na ji Allah sa shi mafi alkhairi sai na haƙura na yi shiru. Shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi babban manajan gidan rediyon Al'ansar wanda aka yi ta nema amma samun sai gagara. Daga bisani mun yi nasarar samunsa. Kuma bayan da ya ji bukatar neman bahasi kan kora Adamu sai ya juya harshe zuwa Turanci. tare da zargin yadda aka tunkare shi da cewa an nuna rashin ƙwarewa aikin jarida ko an saba ƙa'idar aiki wato an unprofessional mana kamar yadda ya rubuta a takardar korar ungulde da wannan fili ya karanta. To sai da gwamnatin jihar Borno ta bakin mai taimakawa gwamna kan labaru Isa Gusau ta ce ai tuni maganar ta mutu kuma an samu kuskure a ɓangarorin biyu amma sam ba ta da masaniya kan korar ɗan jarida daga aiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Na farko dai gidan rediyo nan tana nan tana aikin ta Kuma wannan magana tsohon magana ne gaskiya ya ke wata uku da wannan abin ya faru. Abin da ya faru gaskiya kuskure ne daga kowane bangare. Akwai kuskure daga ita gidan rediyon, akwai kuma kuskure daga wajen gwamnatin jihar Borno. Wannan shine gaskiya lamari. Kuskuren gidan rediyon shine sun bar ma'aikatansu wasu daga ciki suna abin da suka ga dama misali yanzu ka san gidan rediyo eh, gidan watsa labarai wani lokaci akwai hatsari misali ka bar ma'aikaci ya rika faɗan ƙaryayyaki ya rika musamman mangaru da ya shafi tsaro ko kuma wasu mangani wanda za su iya tada hankalin al'umma to gaskiya abin da ya faru shine ita kanta gidan rediyon na jin da shi wannan ma'aikacin sun dade suna da matsala da shi gaskiya kamar yadda na samu labari sun ce ba shine na farko ba ya sha kasancewa kamar misali yanzu a ce a bar mutum yana gabatar da wani shiri sai ya zamana ya yi ta maganganu wanda yake babu gaskiya a ciki ko magana da zai tada hankalin mutane ko to wannan shine abin da ya faru amma mu kanmu a gwamnatance yadda muka yi abin akwai kuskure a ciki kamar misali na ba da umarni ko a je a kulle gidan rediyo wannan kuskure ne. Yanzu ne hali yake ciki shi ne rediyon yana ci gaba da aiki ba tare da tsangwama ba ko kuma har yanzu da sauran rina aka ba tsakanin ita gwamnatin jihar Borno da wannan gidan rediyo. Ranar da abin ya faru ina jin bai kai awa uku ba gwamnan da ya ba da wannan umarnin saboda ya fusata ya ga ya samu labarin abubuwan da yake ta musamman ana ta faɗin abubuwa wanda kwata-kwata ba gaskiya ba bane su kansu gidan rediyon sun amince cewa sun yi kuskure amma ranar da abin ya faru shi gwamnan ya kira ni ya umarce ni ya ce in je gidan rediyon in je na tabbatar da cewa ba a kulle ba in tabbatar da cewa sun koma shirin su kuma na zo na kira manajan gidan rediyon na je na zauna da shi na kira chairman na na board din na je na zauna da su ban bar wurin ba sai da aka bude gidan rediyon ina jin dakatar da gidan rediyon duka duka bana jin ya kai a dauko awa biyu na je na zauna da su sai da na tabbatar da cewa duk matsaloli an kawo da su kuma gwamnan suna nan suna da wakili ma a gidan gwamnatin jihar borno tun ranar maganan ya wuce gwamnan ya ci aka bar su suka ci gaba da aikin su kuma kaga manta cewa gidan rediyon nan gwamnan ai shi ya gabatar da gidan rediyon ma lokacin da aka bude shi akwai iska ba shawara cewa a hatsari ne kamar gidan rediyo ma mai zaman kanta zai zama na opposition za su yi amfani da shi gwamnan ya ce mulki na Allah ne ba zai hana gidan rediyo saboda ci gaba ne a jihar Borno gwamnan shi ya je ya yi kwamishinan gidan rediyon lokacin da aka bude da kansa ya je kwamishinan kaga in kuma an kare yau shekara hudu da yake ba ka taba jin an ce an hada wani an dakatar da wani dan jarida ko a hana shi aiki ba to a takaice wannan shi ne abin da ya faru akwai shi ma'aikacin gidan rediyon Adamu Aliyu Guri da wanda rediyon suka dakatar da shi da nuna tamkar shi ne aka huce haushi a kansa ko kuma in ce sakamako wani mataki ya faɗa kansa shi wani abu gwamnati za ta yi wa shi wannan dan talikin domin ya samu ya dawo aiki kasancewarsa shi ma dan jihar borno ne masu raro saboda kurewar lokaci idan allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shirin yanzu a madadin nasiru adamu ya kaya daga nan birnin washington dc ni sarfila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.